wanda shine yammacin biyu ga watan Ramadan shekara ta hudu bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wanda ya dace da lissafin uku ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta uku. daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab wanda aka sayar da suna dandali da ke nan cikin Zaria a Najeriya inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadana mai albarka wannan shine darasi na ainihin wato goma sha biyu cikin jirin giyar darussan tafsirin suratun kasas Allah wani ya samu dace ara mari da mana fadan Allah madaukin sarki fasaqa lahuma umma tawalla wanda idan zai na من من همه ونفسه ونفسه فتقال هما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استعجل إن خير من استأجرت القوي الأمين نعم جزاكم الله خيرا Allah madaukin sarki yana ci gaba da bamu labarin tafiyar annabi Musa zuwa garin Madiyana bayan fitarsa daga Misra. Allah ya ce fasaka lahuma sai ya shayar musu da dabbobinsu sun matawalla ila zulli sannan ya koma cikin inuwar da dama yake faƙala ya ce rab ya ubangiji na inni bima anzalta ilayya min khairin faqir lalle Allah ni mai tsananin buƙata ne zuwa ga alkhairin da ka saukan mini faja'athu ihdahuma sai kuma ɗaya daga cikin ƴan matan ta zo gare shi tamshi ala istihya'in tana tafiya cikin jin kunya falat tace inna abi lalle mahaifina ya da'uka ya ce a kira ka yana kiranka yajziyaka ka ma masa lana dan ya sakanka maka sakamakon aikin da kai na shayar mana da dabbobin mu ja ahu, yayin da ya je gare shi wa qassa alaihi alqasas ya bayyana mashi labarin sa qala sai yace masa la takhaf kar ka ji damuwa ko tsoro na jauta min alqawmin zalimin hakika ka tsira daga azzaluman mutane waɗannan ayoyi suna ci gaba da bamu labarin abin da ya faru bayan da annabi Musa alaihi salam ya isa bakin garin Madiyana inda wannan tafki na ruwa da rijiyoyi suke ya tare da wasu 'yan mata kamar yadda muka ji darasin da ya gabata a gefe su ba sa shayar da dabbobin suna jira sai sauran mutane masu ƙarfi da mazaje sun gama da ya tambaye su suka ce ai ba ma iyawa ne sai sun fara ko kuma sai sun gama kuma abin da ya sa muka zo muna yi da kanmu saboda mahaifin mu tsoho ne mai shekaru da yawa sai Allah ya ce fasaka lahuma nan take sai annabi Musa ya shayan musu wato ya shayan musu da dabbobinsu aka ce wata rijiya ce ya kalla wata take a keɓanci ba a buɗe ta ba wanda an daura mata wani katin dutse wanda sai mutane akalla goma sun taru suke iya daga shi saboda haka maimakon sai sun jira sauran mutane sun gama shayarwa sai ya marmaza ya je ya sa hannayensa nan take sai ya dage wannan dutse shi kadai sai buɗe rijiyar sai ya shayar musu da dabbobinsu kuma ya dinga sanya guga da sauri da sauri yana ɗebo ruwan yana shayar da su ya yi haka ne saboda tausayinsu da yaji da kuma ganin cewa bai dace a bar suna mata sauran maza na tayi yi su kuma a kyale su ba da aka ce fasaka aka yi amfani da fa'ul yana nuna nan take fa'ul ce take nuna mubadara sun walla ila zilli sannan kuma sai ya koma zuwa cikin inuwar a nan wato inuwar bishiyar da dama a nan ya fara tsayawa kamar da bin masudi yake cewa bishiya ce ta gawo wattawalli abin da ke tawalli shine arrujur komawa da baya kamar yadda wato hakan yake nuna ya koma inda ya fito ne kenan wato da yana tsaye ko yana tsibirin gindin wata bishiya ya samu inuwa to da ya gansu ya musu wannan taimakon sai ya koma inda yake ya sake tsugunawa ko ya sake zama bayan ya gama shayar da ruwa wato da ya koma ɗin kuma bayan ya ɗan huta lokaci ƙanƙani sai kuma ya tuna irin ni'imar wanda Allah ya mushi a baya tun daga ni'imar tsirata wanda Allah ya mushi daga a kashe shi yana ɗan yaro da ni'imar da Allah ya mushi ta mayar da shi gun mahaifiyarsa ta shayar da shi ba tare da tsanguma ba da nima da Allah ya mushi ta ya ba shi hikima da ilimi da nima da Allah ya mushi na tseratar da shi daga waɗanda ke niyyar kashe shi saboda laifin da ya na kashe wancan bakin ɗaya da kuma ni'imar da Allah ya mushi ta ya iso da shi wannan gari na Madiyana bayan ya keta wata sahara da dazuzzuka marasa daɗi da tuna waɗannan ni'imomi sai ya sake gode wa Allah a cikin godiyar kuma ya yaba wa Allah shine sai yake addu'a yana cewa rabbi bima anzalta ilayya inni bima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah lalle ni mai bukata ne zuwa ga abin da ka saukan mana na alkhairi to alkhair da yace anan yana nufin duk wani abu da zai masa amfani ya Allah na san ka mana ni'ima ka mun alkhairai a baya kuma har yanzu ina da bukata zuwa ga alkhairinka lafazin alkhair da ya ambata a nan lafazi ne gamamme da yake nuna wato alkhairai mabambanta duk da yake a cikin alkur'ani shi lafazin alkhairu yakan zo da ma'anoni daban-daban wanda ta zo a nan kamar da malamai suke faɗa shine abinci yunwa da yake ji wanda a wasu riwayoyi ma aka ce har ya fara yin kashi da nuna cewa yunwa ta kama shi kamar wato yunwa ta riga ta shiga jikin shi kamar a zamanta zai ce ulsa ta riga ta kama shi to a da ka yace alkhair lafazin alkhair kamar da muka ambata yana zuwa da ma'anar dukiya wanda Allah yake cewa wa innahu li hubbil khairi la shadid alkhairu anan dukiya haka da Allah yake bada labari in taraka khaira lil wasiyyah ai in taraka malan nan ma dukiya ne sana lafazin alkhair yana zuwa a cikin alkur'ani da ma'anan ƙarfi a kamar da Allah yake cewa ahum khairun am qawmu tubba'in ai ahum aqwa am qawmu tubba'in yana zuwa kuma da ma'anar ibada da ma'anar ibada kamar da Allah yake cewa wa auhayna ilaihim fi'lan khairat mun musu wahayin aikata alkhairai wato ibadoji kenan to anan ya zo ne da ma'anar bukata zuwa ga abinci kamar da ibn abbas yake faɗa ya ce kana wa kana qad balaga bihi yunwa ta riga ta rarake shi wa khadarra launuhu min akli al har gaba ɗaya jikin shi ya bushe alamar yunwa saboda abin da yake ci na ganye in ya samu ya ci duk abin da ya samu ci yake saboda saboda wahala shi ko ibn ashur a cikin tafsirinsa yake cewa alkhairu anan yana nufin duk wani abu da bako irin shi zai bukata don ya samu natsuwa mun tuna cewa ya taho ba da shiri ba babu guziri babu wani extra sira da ya taho da shi babu abun hawa babu makani bai da wani abu haka ya taho jika waɗansa kaga irin wannan mutumin yana bukatar wurin kwana yana bukatar abinci yana bukatar aminci yana bukatar iyali kaga kuma da Allah ya cika mai sai da ya samu wannan ta haka shi ta bai ce Allah abinci nake so ko Allah tsaro nake nema ko kariya ba sai ya ta'adiri da alkhair yace rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir sai ko Allah ya amsa mashi sai ya bashi duk waɗannan abubuwa da yake nema sai Allah ya ce faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya'i al-imam al-qurtubi wa min qablihi az-zajjaj a cikin i'rab al-qur'an yake cewa a nan akwai wani idimari da aka yi akwai wani abu da aka yanke a cikin labarin don yadda ya kamata ya zo inda mutum ne zai ba da labarin ba Allah ba da sai a ce sai suka koma gida sai suka je suka ba babansu labarin abin da ya faru ai ko yau baba ka gaman dawo da wuri ai wani mutumin kirki muka gamu da shi ka ji ka ji ka ji abin da ya faru da shi amma muna ganin alama yana cikin yunwa da wahala me zai hana baba a gayyato shi yadda ya mana kirki a zuwa taimake shi sai baban ya ce eh, gaskiya ne to ku je ku kira shi kaga da wannan ba ba ko sai kawai aka ce fadda asbu idahuma tamshi ala istihya shine qurtubi yace an yi tsallake ne saboda duk wannan bai da wani tasiri abu ne da zama za a yi tsammanin haka dole mahaifin idan ya ga dawowar su sabanin yadda ya saba ganin dawowar su a makare zai tambaya yau kuma ku shayar da gogon nan bane za su yi mun shayar da su to ya aka yi ai mun samu taimako ne garin yaya ai gashi gashi wannan abu ne da zai faru ba a wani bukatar sai yawon bace shi Da da aka sai aka tsallake wannan zuwa ba shida kuma tamshi a shi tashiyai sai ɗaya daga cikinsu sai ta dawo tana tafiya a shi tashiyai wato a yanayi na jin kunya wasu malamai suka ce ma'anar kunya anan mashiyul hara'ir tana tafiya irin ta 'ya'ya masu 'yanci mun san a zamanin da akwai ƴaƴa akwai kuma bayi to kowanne akwai irin tafiyar da suke wanda irin shigar da suke yi da irin yanayin tafiyar su da maganar su ana iya gano da irin su a lokacin su ƴaƴa su ne suke lullubi su rufe jikin su ko kuma har su rufe fuska irin abin da yanzu kama ake cewa na a zamanin da ƴaƴa eh, mai ƴanci ba ta bari a ga fuskarta ba ta kuma tafiya sai a natse a gefe cikin natsuwa to irin wannan tafiyar ne sai a cikin tafiya a shiyani wasu malamin kuka cewa abinda yake nufi tana tafiya kamar da aka rawaito daga Umar yace tana tafiya mustatiratun bi kammi ridaiha ta oye fuskarta da gefen mayafinta Umar yace ghairu sakhabatin wala salfa ba ta tafiya tana hayaniya ko tana sakin baki irin na marasa kunya tafiya take a natse ba ta surutu ba ta rashin kunya ko rashin mutunci ta fito ta same shi sai ta gaya mai sakon cewa inna abi ya da uka lalle na yana kiranka li yajziyaka dan ya sakanka maka adara ma ta kaita lana sakamakon abin da kai mana na aikin shayar da ruwan to a daidai nan ne babu laifin mu ambaci da malaman tafsiri suka ambata na saɓanin da ya faru game da ayyana wane ne wannan bawan Allah a kafin nan abin da ya kamata mu fahimta da yake mun ambata a baya a wasu darussa cewa a cikin ilmomin alkur'ani ilmin da malamai suke developing na science na alkur'ani akwai abin da yake ce ma ma'arifatul mubham wato sanin ababen da aka koye na sunan mutane sunan annabawa sunan garuruwa sunan wurare ko adadin wata lamba ko wata bishiya ko wani tsuntsu ko makamancinsu akwai su da a cikin alkur'ani an koye ba a faɗi sunansa wannan koyewar da aka yi sai malamai suka dukufa wajen binciken zakulu me aka ɓoye a kuma me yasa aka ɓoye me yasa Allah da ya ba da labarin ashabul kafi bai faɗi sunansa a ce wane da wane da wane ba aka kace ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan me yasa aka ce watul alaihi naba allazi atainahu ayatina ba a faɗi wane ne ba me yasa aka ce wa inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay me yasa anan a wannan sura mun karanta wa auhayna ila ummi musa wa jaa rajulun min aqsal madina qalat li ukhti li ukhtihi qustihi dan mun ji cewa sunaye ne da ba ambata ba sannan wanda muka ji ajiya ko wajen min dunihi mumra'ataini kaga duk sunaye amma ba ambaci suwane ne ba yanzu wannan da muka yi ta faɗa cewa misira misira ba ambaci misira a nan ba ba ambaci garin misira din ba to za ka ce malamai suka dukufa wajen bincike akwai alimamu suhaili da littafin inta'ul asma wanda ya rasu ta ɗari biyar da goma sha takwas babban malami ne na tarihi da hadisi da fitu a cikin littafin shi mai suna at-ta'rif wal i'lam bil mubhamati min al-qur'an yake cewa neman sanin waɗannan mubhamat yana daga cikin sunnar magabata domin an samu tun cikin sahabbai suna yin kwakud ba sai sun sani yace dalili anan shine ga hadisin Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas Amin wanda da cikin Bukhari da yake cewa lam azal lam azal harisan ala an as'ala Umar ibn al-Khattabi عن المرأتين من أزواج النبي Nabi الله عليه وسلم التي لك الله in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukum da mata suke wannan abin da suka mishi Allah ya ce in tatuba ila Allah faqad sagat kuma ku biyun nan da za ku tuba ku kuma zuwa ga Allah to ku san da zuciya ku ta karkata amma Allah bai gafarta muku Ibn Abbas da aka ce babban malamin Alkur'ani din nan yace na dade ina neman chance din da zan samu Umar dan Khattab a wani yanayi tambaye shi in ce wai su waye waɗannan matan da Allah yake su waye yace ya fi shekara biyu yana yana neman wannan ta Umar na kwarji kwarjini ya kasa tambaye shi rannan da ya karfin hali sai ya ce wai ranka Su suwaye waɗannan matan da Allah ya ce kaza a kansu sai da Umar ya jinjina ne ya ce wa ajaban laka ibn Abbas ki ka bani mamaki me yasa kake wannan tambayar kai da baka sani ba ko ko tsabar jarabar san karatu ne ka so sai ka sani yace huma Aisha wa Hafsa to haka kuma ɗaliban kanta ibn abbas su sa'id dan jubair su ikrima da makamantan su zamu ga suna yau da tambaye shi akan irin waɗannan sunaye su waye wane waye ake nufi da wane wane ne aka faɗa a wuri kaza aka sa damiri ba faɗa ba yanzu kalli kisa Aisha ta bara'at ga garanta tunda kan inna ladina ja'u bil iski usbatun minkum har zuwa ƙarshen ayu guda kuma ba inda aka ayyana ba inda aka ambaci ita ce wanci kaga shi ma ibahani Ka yana nan da yawa a cikin alkur'ani da yawa da yawa kamar wanda da muka ambata na ashabul kafi da aka ce wa kalbuhum da ra'ayi. ne sunan karen nasu ne sunayen su ne sunan garin da haka ya faru da su ne sunan dutsen da suka je suka shiga ne sunan sarkin da suka yi zamani da shi ne sunan sarkin da bayan sun tashi suka suka ganshi duk wannan akwai shi a cikin kana yi samun shi a cikin littafin tarihi wasu kuma ana samu a cikin labarai isra'iliya wasu ana samu a cikin hadisai ingantattu wasu ana samu a cikin asbabun nuzul wasu ana samu a cikin ma bible ake samu abin da ake so mu fahimta shi ne, wanda aka bincika aka samu bayani ingantacce sai a gode wa Allah a ayyana a cikin wani ne ko wance ko wanda ba a samu labari ingantacce ba sai a kama baki a shi babu laifi idan an zo wajen karatu a ambata a ce to malamai wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza amma dai Allah shine mafi sani wasu malaman a irin wannan bincika suka kai ga suna raising wasu tambayoyi to wai me yasa Allah ya haka me yasa tunda an ce qur'anun mubin kitabun fuddilat ayatu ha an ce an yi dalla dalla to ai wannan kamar bai race dalla dalla ba wannan iya wannan tambaye ce to me yasa malamai akwai za ku da zakulai ba kana zai irin maganganun su su da kansu kuma suke ta laliban amsoshin da za su bayar ma wannan tambayi sun ba da amsoshi da yawa daga ciki cewa daga cikin abin da ke sa Allah madaukakin sarki yake kin faɗan wani abu akwai abin da an faɗe shi a wani wuri don an je wani waje ba sai an maimaita ba buƙatar mai mai akwai kuma wanda kowa ya sani ba buƙatar sai an faɗa kamar yanzu kisa Aisha din nan kowa ya san ita ne duk wanda ya taɓa karanta wani abin musulunci ko ya rayu a zamanin ya san ita ne abin ya faru da ita dan in ka ɗauki kisar Balkisa duk duniya an san tarihin sarauniyar Saban da ake ce ma Balkisa za ka ba buƙata a ambace ta an san tarihin ta yanzu kisa annabi adam da hawa a cikin Qur'ani babu inda aka ambaci sunan hawwa ƙarar anar ma akwai babu ko ta dai a ce kulna ya adamu an anka wa zawjukan janna to duk duniya kowa ya san cewa uwar mutane ita ce hawa za ka bukata sai ambata suka ce saboda rashin bukata sai ya sa a ki ambata duk wani san tarihin annabi yusufa ya san tarihin wane ne mutumin da ya siye shi wa qala la dishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu kaga duba sunan su ka wanda ya sani ya sani haka suna nan da yawa ire-irensu wani kuma ana sitirtawa ne don ka abin ya zama abin aibatawa gare shi ko zuriyarsa kuma mutanen da farko musulunci suna kafirai sai ji wani abin kafirci sai Allah ya zo ya mai musu da martani wasu sun mutu kafirai wasu sun tuba wanda suka mutu kafirai ayan sun zama musulmai to dan Allah ya sitirta ma wannan zuriyar ta ta kana su zama abin aibatawa sai a boye sunan su ba za a faɗa ba ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه على الخصام أن سنواي قلنا بريبوه ببعضها أتاجيه أن سنواي هذا كلي كسر إكرمة جدا أبو جهل har bayan ya musulunta ya zama musulmi kwamandan yaƙi akwai sabon da suka dinga mashi gori cewa Allah rufa mana baki kai ba wani bane ubanka sai da yaje ga manzo Allah sai sa annabi ce kada wanda ya ƙara aibata shi da baban shi to irin wannan shine sai a ɓoye sunan saboda a mutunta shi wani kuma ana ɓoyewa saboda girmama al’amarin shi da ka za ɓoye sunan manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama to girmamawa ne gare shi illa tan suruhu faƙad nasarahu Allah ba sai illa tan suru Muhammadan faƙad nasarar Allah Muhammadan ta kace illa tan suru akwai kuma wanda ake ɓoyewa saboda bai kai darajar Allah ya ambace shi inna shani aka huwal abtar da ire-iren su haka malamai suka dinga zakule-zakule suna suna kawo irin wannan to shine irin wannan da muka ji anan cewa a qalat tace inna abi lalle babana ya duka yana kiran to waye baban na malaman tafsiri sun yi sabani akan waye al-imam al-qurtubi abu abdullah a cikin tafsirinsa. al-qushairi a cikin nashi tafsirin haka na ibn al-jawzi ibn a cikin shi kashful mushkil an sahihai wanda sharhin wasu hadisai ne zababu daga cikin bukhari da muslim waɗannan malaman karara suka fito suka ce shu'aibu annabin nan na Allah da ake ce ma shu'aibu shi al-qurtubi ma yake cewa wa huwa zahirul qur'an yace qur'ani ya faɗa haka karara aina sai qurtubi yake ta saboda Allah yace wa ila madyana akahum shu'aiba Allah ya aika da annabi shu'aibu zuwa ga ɗan uwanta a garin madiyana cikin sutul arab ice gashi an faɗi sunan garin an ce walan ma ta wadda tilka a madiyana kuma mun da an ce annabi shu'aibu shine annabin madiyana yace da haka kawai shi da kuma faɗin Allah kadzaba ashabul aikatil mursalina ikka lahum shu'aibun ala tattaqun cikin suratul shu'ara yace nan ma an ce annabi shu'aibu ne musu wa'azi baya ga waɗannan malaman akwai cikin sahabbai da tabi'ai kamar qatada ibn di'ama haka ne imam malik ya roto wani hadisi wanda yake ballagat irin na maliku cewa balagani annahu shu'aibun nabi yana na cikin motsa haka nan ibn majah ya roto wani hadisi wanda inda ya inganta da wani hadisi da ya raba gandama ga baki daya imam ibn majah ya roto hadisi cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul alif lamin wannan wato wannan suna alif lamin mimra afwan batin mim wannan da muke karantawa kasas da ya karanta ta kai kan wani waje sai yake cewa inna akhi musa lalle dan uwana annabi musa ista'jara nafsahu ya sa kan shi a matsayin ɗan ƙwadago samani sinina au ashar shekara takwas ko goma yace ala iffati farjihi wa zu'i batni yayi haka dan abin da zai ci da kuma aure da zai yace kuma sai yace sai annabi yace duk wanda ya tambaye ku wani ajali annabi Musa ya cika gaya mai cewa annabi Musa ya cika a tammal adalai ne mafi cikan guda biyu ma'ana shekara goma yace to bayan shekara goma ma sai ya ji nauyi ya kasa tafiya sai da aka tsara wasu shekaru aka ce sai da shekarar goma sha biyu ranar sai ce mata tashi ki roƙa mana mahaifinki ya ware mana wasu dabbobi mu tafi da su mu koma garin mu don mu samu abin da zamu dinga rayuwa a kai sai ta gaya mushi sai ya ware sai ya basu ranar sai annabi yake cewa yayin da Musa falamma da firaka shu'aibin yayin da annabi Musa yayi nufin rabuwa da shu'aib kaga wannan hadisin ya ayyana cewa shu'aibu ne sunan mutum amma hadisin bai inganta ba kamar da Imam Ibn Kathir ya ambata sannan haka nan Ash-Shawkani a cikin Fathul Qadir da wasu malamai kamar Ash-Shaykh Al-Albani Muhammad Nasiruddin da wasu malamai da sanar cewa wannan hadisi bai inganta ba da wannan hadisi ya inganta da ya raba gaddama har ila yau daga cikin malaman da suke ganin cewa Shu'aibu ne akwai Al-Mujahid ibn Jabar akwai Ad-Dahhak ibn Muzahim da kuma Al-Hasan Al-Basri duk da shi arwato maganganu duka biyun a wajen shi tabbatarwa da korewa maganganu waɗannan malamai suna cikin tafsirul babu akwai wani malami cikin tabi'ai abu hazim wani malami ne cikin cikin malamai yan mazan jiya wanda kista shi na a cikin littafin sunan na limamu darimi da kuma almujalasa na addina wali ya ruwaito haka nan ma alimamul bai haƙi a cikin littafin shi mai suna ah, shu'abul iman wannan malami mutumin garin madina ne wata rana sai sarkin musulmi Sulaiman dan Abdul Malik sai ya kawo ziyara garin Madina ya kawo ziyara duk sai malamai suka zo kamar da aka saba suka zo kawo gaisuwa suka mai addu'a suka watsi sai na tambaya yana cewa a cikin malaman nan da suka zo suka gaishe ni shin akwai wani malami da ya zama da ya zama absent wanda ake ganin ya kamata ya zo sai aka ce gaskiya ne akwai Abu Hazim shi to ya aka bi zo ba sai shi malami ne da baban shi da sarakuna sai zuwa gun sarakuna yace aje a ce ina neman shi haka aka je aka babu hazin karfa karfa baya san zuwa aka zo da shi gaban sarki yace me ya hana ka ka zo ka gaishe ni yace saboda ban da wata hulɗa da kai kai ba almajiri bane kai ba ɗalibi bane kai ba malami bane ba wani kasuwanci ba wata zumunta da aka ni ban da wani business da kai shi ka kawo ban zo ba yace amma baka kyauta mun ba ko addu'a ba za ka zo ka mun ba yace da inda nake ina maka addu'a matsayin ka na shugaban mu ne ni ba da wani sabga da kai ya tashi ta biyu aka ce ka zauna aka ce sai ka yi wa'azi ya yi wa'azi aka ce sai ka yi nasiha ya yi nasiha bayan ya gama to shine sai aka ce to ga naka ka san ya ce ah, ba zan amsa ba shi nesa ba za ka amsa ba yake saboda ina kyamar na karɓi kuɗi a wurin ka ban san na ne ba kuma ina kyamar ya zama wannan kuɗin da aka bani an bani ne sakamakon wannan wa'azin da ne ce ni ko ina koyi da annabi Musa ne wanda da ya shayar da 'ya'yan nan ruwa madabbobinsu da ya tafi gun babansu duk da an ce mai ka zo a baka inna abiya duka ne yadda biya ka ajara ma ta ƙaita da nago ita amma da ya je bai ce na zo karɓan kuɗin aiki na bai da aka ba shi ko bai karɓa annabi musa ya ba da misali bai karɓa ba ya ce to ina koyi da annabi musa ne sai ce a gamuwar shi da shu'aibu annabin allah to kaga shi ma ya ayyana shu'aibu ne ita dai ita ma kissar kamar yadda malamai suke fara isnadin ta yana da rauni yadda ya kissa ce kuma akwai wa'azi da yawa a cikin ta wannan sa daga cikin malaman da suka zo maganganun su cewa sun ce shu'aibu ne annabin Allah ne shu'aibu ɗayan ɓangaren malaman da suke ganin ba haka bane a cikin su gabaki ɗaya wanda ya fi kowa shahara da wannan magana shine na Limamu babban malamin tafsirin wanda a cikin littafin yake cewa qala ba'dhum kana ismuhu yasrun ya kawo maganganu da yawa yace wasu malamai sun ce sunan wannan mutumin yasrun to yace wa annabi ubaida daga abu ubaida al-qasim ibn sallam qala yace kana alladhi ta'jara musa ibn akhi shu'aib yasrun yace mutumin nan da ya dauki musa a matsayin dan kwadago to da yake ga ainihin wato kanin shu'aib kira abin da ake ce ma nifi kenan ko ko ni wannan ne namijin ne Na ko to nafi ne na shi annabi shu'aibu wato wani kanin annabi shu'aibu ne ya haifi da sai aka same suna ya shi ne wanda aka riska a wannan zamani a matsayin bawan Allah nagari wanda annabi Musa ya ka da shi sai zama annabi Musa kamar yana ya auri jikar annabi shu'aibu ce ta fuskar ya ce ita ga dan kaninsa in jika take shi ta wajen sa ko ibn abbas shi ma ya faɗi wannan magana Ya ce wannan mutumin da ya ba musa aiki sunan shi yatra kuma shine a lokacin kahin madiyana in suka ce kahin suna nufin kamar wato babban mutum a ciki wanda ake jin magana ta ba boka ba ibn abbas ya kara da cewa sunan ƴaƴan kuma nashi guda biyu babban sunanta liya karama kuma ita ce ake ce ma sahura asali da larancin ko da ibrahimci ta sahura amma ita ce ba wace ake ce ma sahura da ake sama yaya wannan sahura ita ce mata annabi musa wallahu a'lam to haka nan al-imam al-hasan al-basri bayan waccan magana da yake da ita shi ma kuma yana da magana irin wannan cewa ba annabi shu'aibu din bane al-imam tabari da ya gama kawo waɗannan maganganu sai yake cewa wa hadha wannan maganan ta ayyana sunan wannan bawan Allah annabin Allah ya ce ni ma la yudraku ba iya riske shi la yudraku ilmuhu illa bi khabarin bai yiwa a riske shi sai in akwai nasi Ya ce wala khabara bi zalika babu nasin da ya inganta da ya kawo wannan wanda za a iya hujja da shi ya yace fala haula wala quwwata illa billah da kalamar yana ga Allah wato wannan Allah ya koye dan yin mutane iyakarsu wa ma wuce min al-ilmi illa qalila duk an gama zakulan zakulan da zai ba gano kowa yau Allah ya koyi kowa ilimi a cikin littafin musannam na ibn abi shayba da kuma sayyid ibn mansur a cikin sunan dinsa su ma sun hakaito daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda sun hakaito kwatankwacin magana ibn Mas'ud kuma baya ga su akwai wani babban malami da ake ce ma Wahab ibn Munabbi wanda masanin Isra'iliya ne shi ma ya ce ba a san ba a bai tabbata cewa shu'aibu ne annabin Allah haka kuma sai da dan jubair shi ma daga makarantar ibnu abbas suka faɗa haka to baya ga al-imamu tabari wani malami kuma da ya fice akan tattauna wannan magana da warware ta shine ibnu kasir yayi wannan magana a wurare biyu ta farko a cikin qasasul anbiya inda yake cewa rawabna abi hatim wa ghayruhu عن الحسن البصري أنه صاحب أن صاحب موسى عليه السلام اسمه هذا اسمه شعيب yace ibnu abi hatim da wani sa sun ruwaito daga hasan al-basri yana cewa sirkin annabi Musa sunan shi Shu'aib wa kana ma'i ya kasance shine jagoran wurin shan ruwa din walakin laysa bin nabi yace sunan sa Shu'aib amma ba Shu'aib annabin Allah ba sahibu madyana. yace saboda ya shahara suna maimaita sunan annabawansu kamar da zuwa cikin hadisi da ya da rauni cikin ibnu majah wani mutum kirista ya gamu da wani mutum cikin sahabbai ya ji ƙasar sha sai ce a cikin ƙwar'anin ku akwai cikka da warwara yace me yasa yace saboda muna karanta wasu abubuwa sun saba wa ababe sanannu a tarihi yace kamar faɗin ƙur'anin ku da yake ya ukta haruna ita ta ina maryamu ta zama uwa annabi haruna to sai zama wannan wannan kirista ya kawo musulmin shubha da ya dawo sai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaji abin da wani kirista ya ce mun da je kasuwanci garin su sai annabi ce a ai su banu isra'ila sun yawaita sanya sunayen mutanen kirki ne a cikin su kamar da yake al'adar mu ma ana sa sunayen annabawa sunayen sahabbai sunayen waliyai sunayen mutanen kirki sunayen dattawa ba duk shi ake maimaitawa ba to haka su ma suke maimaita wannan sunan da haka sai zama wannan shu'aibu din in ya tabbata sunan mahaifin waɗannan yaran shu'aibu to wani shu'aibu ne daban da aka sanya mushi suna irin na annabin Allah shu'aibu in ji ibn kathiri yace saboda mene yace saboda tsakanin zamanin annabi Musa da zamanin annabi Shu'aibu akwai tsayin zamani sai hujja da ayoyin alkurani ce saboda Allah ya ce ma ya ba mu labarin annabi Shu'aibu yana mutanen Madina wa'azi yana ce musu wa ma qaumul lutin minkum bi ba'id mutanen annabi Lut ku shiga tafiyin ku ya ku mutane yace zamanin da aka halaka da annabi Lut bai yi da gare ku kuma kowa ya san cewa mutanen annabi Lutu an halakar da su ne a zamanin annabi ibrahim yana rai domin an mala'iku da suka ba su ta halakar da su sai da suka biya sai kai wa annabi ibrahim ziyara ko su ne waɗannan da ya kawo musu da faffan ɗan maraƙi ya gabata ci fa auta min huma khifa qalu la takhaf inna ursina ila qaumin lut har ya nemi ya bada hakuri aka ce a'a Allah ya riga ya hukunta haka kaga kenan zamanin annabi ibrahim yana raye aka halakar da mutanen annabi lut shi kuma annabi shu'aibu da ya zo yi wa mutanen shi wa'azi sai ya ce ku tuna fa zamanin mutanen lut da yi nisa da ku ba kaga nan kamar sun zo kai tsaye bayan mutanen ludu yadda suna jin labarin su shi kuma annabi Musa mun ji cewa jika ne ga ware ga Yaquba dan Ibrahim kaga zamani ne mai tsawo ke da shi na shi wajen shekara 400 tsakankanin su don haka ba zai yi a ce annabi musa ya zo kuma ya zace wannan annabi shu'aibu haya wa yayin shi malaman wancan bangaren shi suka ce a ai yayi tsawon zamani yayi tsawon shekaru ne <laughs> har da ba su saki ba ita to ko da yayi tsawon shekaru, mukadara ko da yayi tsawon shekaru to amma lokacin ba zai yi a ce a ɗabi'ance kuma yana da ƴaƴa ƴan mata da suke neman miji mukadaran ya tsawon shekaru ba a ce ya shekaru da yawa to ai duk mutumin da ya shekara misali ɗari zai wuya a ce ya mutu ya bar ƴaƴan mata ko kuma a ɗarin nan ya da ƴaƴan mata waɗanda Allah Allah yake su samu miji saboda ka yana ganin miji na gari kawai yace me zai hana baka ƴata zai zama ƴaƴan shi a lokacin su ma sai dai su dinga haifa mishi jikoki ko kuma su dinga samu mishi tattaɓa kunne yawa sun wuce sun wuce ƴaƴa ko sai dai jikoki ko tattaɓa kunne ina fata mun gane da aka zama mu gane cewa hujja wanda suka ce ba annabi shu'aibu bane ga alama ta fi karfi wallahu alam da aka zamu ga alimamu Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi da yabo a cikin tafsirin sa Taysir Karim Rahman yake cewa hadha rajul abul mar'atayn sahibu madyana laysa bi shu'aibin annabiyil al-ma'ruf yace kaga wannan mutumin mahaifin waɗannan ƴan mata guda biyu na garin madiyana lalle ba annabin Allah shu'aibu bane kamar shahara inda kasirin minan nas yace sabanin abin da ya shahara a bakunan da dama daga cikin mu mun sha jin wannan labari ya shahara a bakin mu kuma yanzu ai mun ji dalilai akan cewa magana ba sabuwa ba ce tunda ana ta amma dai ba ta da ingancin da ya kamata a dogara da ita yace eh, yace fa inna hadha qawlun lam yadulla alaihi dalilun don magana ce wadda ba ta da dalili ingantacce da zai goyi bayan da aka ta mashi inna abi ya du'uka lalle babana yana kiranka li yajziyaka ajra ma taqaita lana dan ya sakanka maka abun alheri akan aikin da ka yi mana falamma jaa yayin da ya bita suka tafi wa qasta alaihi alqasas yana zuwa sai ba shi labari yace ni mutumin gari kaza ne ga abin da ya fito da ni daga garin mu na samu kuskure ne zai kisan kai bisa kuskure sai kuma ake so amfani da dama a kashe ni shine wani mutumin kirki ya bani shawara in gudu kuma naga babu garin da ya dace in gudu zo kamar nan shine na gudu na zo nan kala dai don labari sai ce to la ta karka damu da jauta min alqawmi zalimin ka tsira daga azzaliman mutane sai Allah ya ce wa qalat ihdahuma sai ɗaya daga cikin su ce ya abatista ajru ya baba ka dauke shi mana a matsayin ma'aikaci karkashin ka inna khayra man ista'jarta alqawiyul amin lalle mafi alkhairin mutumin da ka dauke shi ya zama ma'aikaci a karkashin ka shine mai karfi kuma wanda yake da amana aka ce da ta faɗa haka kamar da kasashen suke a cikin tafin limamu tsabari sai baban ya ce mata wa ya sanar da ke cewa mutum ne mai amana kuma mai karfi daga ganin mutum yau haki mai hukunci Ita ta baban labari take cewa na farko dai mun ga ƙarfinsa a irin yadda ya yi aikin da mutum goma ne suke ya buɗe rijiyar nan shi kadai kuma ya sha yadda ainihin wato dabbobinmu shi kadai wanda yake yana mutum goma wannan yana nuna ƙarfinsa. ta ce amana kuma da na gani shi ne tun da ya zo ya gama bai mana wata magana banza ba a bisa ɗabi'ar namiji wanda ya ga mata zai fara da 'yan mata ya gari ko misali ko me lambaki ko ina ne gidanku zai wannan magana ta farfasa ga musu ko ɗaya ba ta ce kuma da muka zo da kadda aka ce in je in kira shi da na kira shi sai ce in shiga gaba sai ce mu jera muna tafiya muna taɗiwa sai ce in shiga gaba in na yi kwana zai gana hanya sai ya kwana ta bayana da muna tafiya sai kuma iska tana ɗauke tufafi na sai ce in tsaya in koma baya ya ce in an zo kwana in ɗauki dutse in mai wurgi da dutsen dama in dama ne za a yi in hagu ne mai wurgi da dutsen hagu ce wannan yana nuna mutum ne mai aminci baya da tunanin cutarwa ko rashin kirki ko kwarkwasa sai uban ya gaskata ta ce eh, to gaskiya ne da haka sai uban ya ainihin wato bilkata Allah yake falamma qalat ihdahuma sai ɗaya daga cikin su tace ya abacin ta ajur ya baba to me zai hana ka ɗauke shi aiki inna khayra a jarta. lalle mafi alkhairin wanda ka ɗauka ka ba aiki alqawiyul amin shine amintacce wanda kuma yake da ƙarfi wannan yana mana muhimmancin wato idan za a ɗauki mutum aiki a ga zai iya aikin din za mu zuri magana a cikin wannan game da wasu matsaloli na cikin da za gani a cikin ayoyi to waɗannan ayoyi suna da masail fikihiyya da yawa wanda ka kuma lissafin imam al-qurtubi zaka ga ya fitar da matsaloli a daidai nan sama da guda ashirin saboda akwai cikin da yawa da ke cikin waɗannan gaɓoɓi da bayanan da Allah madaukakin sarki yayi daga faɗin cewa fasaka lahuma thumma tawalla ila dhilli faƙala rabbi inni bima an zarta ilayya min khairin za mu tana magana da muka yi akan muhimmancin addu'a musamman a cikin kunci da damuwa a ga annabi Musa bai gushe ba a kowace gaba yana komawa zuwa ga Allah yana neman agaji da neman taimako da neman mafita a wurin Allah wannan aya ma tana ƙara tabbatar mana da haka sannan wannan aya tana nuna wato muhimmancin mukafa'a shine tukwici yin alkhairi ga wanda ya maka alkhairi kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sana'a maarufan, ma'rufan fakafi wanda ya muku aikin alkhairi to kurama mushi da irin wannan alkhairi annabi yake fa illam tajidu ma tukafi'uhu bih fad'u lah idan kun rasa irin abin da za ku sakan ka mushi abin da ya aikata muku kuka saka mushi ya fi karfin arzikin ku ko ba ku samu dama ba bai ce to ku mishi addu'a alkhairi a wani hadisi daban sai manzo Allah sai sai yake cewa wanda duk aka mishi alkhairi sai yace jazakumullahu khairan Allah ya saka muku da alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faqad balaga fi sana'i wanda ya kai matuka wajen godiya da haka abinda zaka faɗa miki karanci kuma ma alkhairi kace Allah ya saka ka da alkhairi kaga a ina muka fahimci wannan shine yadda uban yayi maza yace a je a kira shi a zo a mai alkhairi zaka ta dawo take kiransa yana nuna mana kuma wato muhimmancin ɗabi'ar kunya ga ya mace kunya aiki ne na alkhairi musamman kuma ga ɗiya mace nabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa jin wasu sabai suna wa ɗan uwansu faɗa akan cewa kai ka cika kunya da kawaici annabi ya ce da uhu ku kyale shi fa innal haya'a kulluhu kulluhu khairun kunya gaba ɗayanta alkhairi annabi ya ce kar ku sake mushi tankiya akan cewa ya daina yin kunya kunya ta kawaiki kunya ta sanin mutuncin na gaba kunya ta iya bakinka kunya ta haƙuri da dauriya ita ake magana a daga yana nuna muhimmancin kunya ga ainihin wato ƙyamus kuma wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mashhuri hadisin shu'abul iman annabi ya cewa al-haya'u shu'batun min al-iman kunya fa ɗaya ce daga cikin rassan imani wajen guda saba'in da wani abu haka yana nuna muhimmancin kunya ga ya mace sannan yana nuna wato a cewa ɓoye sunan iyaye da ake ba a kiran sunan baba ashe abu ne da ɗaɗɗe kamar yadda a malamin ke fara cewa yana gaskiya abin da za a yi mutum ta aziri da za a samu yana faɗin sunan baban shi ga tsawo kawai ya dinga baban shi ɗan ladi na sani ya kamata alƙali ko shugaban sanda ya kama shi ne bulala wannan laifi ne ɓara ce da rashin mutunci mutum ya dinga kiran sunan iyayen shi karara kaga sai ce inna abi ta faɗi sunan ba to ashe tsohuwa al'ada ce to amma babu laifi a wurin ba da labari mutum zai iya ambata kamar da aka samu sai na bayan Umar da zai ba da labari ya ambata yake cewa inna umara kana ya yaqulu kaza a wajen hadisi da yawa ga dan Umar yake cewa babana Umar ya kasance yana faɗin kaza ko yana aikata kaza to wajen labari babu ne amma wajen mukhataba lalle wajibi ne mutum ya girmama iyayensa da ɓoye sunansa da mutunta su sannan a fassara biyu malamai suka yi ma liyajiyar ka ajara masa kaikala ko dai ya zama ka yi amfani da wannan kalmar ne don ta ja ra'ayinsa zuwa gaije din kuma yana da bukata ko kuma ya zama da gaske baban ya yi nufin cewa gaskiya ni ina ganin bai dace a ce ya muku wannan aiki kuma ba shi komai ba za ka yi a kira shi ya zo ya shi wani abu daga nan sai malamai suka ce yana nuna halaccin mutum ya maka aikin da asali kyauta ya ni ya yi kuma daga baya ka ɗauki kuɗi ka bashi zai samu duka zai samu lada na aikin da ya yi na aikin alkhairi kuma zai samu ko kuma ka samu ladan alkhairin da ka na kyauta da ka bashi wato a ce mota ka ta lalace sai almajirai su tura maka dan Allah ku taimaka ku tura mota suka gama tura ba kaga kana iya gace musu na gode ko kai gaba abin ka ka bar su da hayaki kuma da ake cewa to kuma kai karimi ne ne ban ka bar su haka sai kuma ka ba su wani abu ce to ga wannan kuma na gode na gode na gode mutum ya maka wani aikin alkhairi kamar ka yadda wani abu naka ya tsinta ya kawo maka sai kuma ka ɗauka ka bashi wani abu daga ciki alkhairi kaga shi annabi Musa bai yi da nufin neman kuɗi ba amma mahaifin ya ce a je a kira shi ya zo a yi mishi alkhairi sai na nuna halaccin ka yi abu don Allah kuma daga baya a ga dacewa a maka wata mukafa sai a baka abin da ake ganin ya dace kuma haka bai nuna cewa watan kayi ka ɓata ladanka ba ka ɓata ladanka alal misali har ila yau kamar tonin kabari aka tunan kabari ya zo cewa yana da lada wanda ya tuna wani kabari amma kuma tunan kabarin sai aka ga yanayi cewa tun da sun wa mutane wannan aikin sistan da ka kira su an maka mutuwa su kuma za su ya su yi kabarin kuma za su bautar da ba sai an gama jana'izar sannan kuma ba su da wani albashi daga gwamnati wannan aikin da suke kawai suna yi ne don taimakon kansu da taimakon al'umma sai aka ga dacewar kuma duk sanda aka je aka yi nan kabari a ɗauki wani abu a basu to wannan abu da suka sun ci halal kuma ladan su yana so da asali suka sakan su dan aikin alkhairi ina fata mun gane wannan babu laifi kana iya kai ta kwatanta misalai ire-iren waɗannan ha ila yau babu laifi ƙara ga wani misali al uthaymeen aka tambaye shi cewa me hukuncin mutane ne da suke sa caji saurin sa masallaci kawai ka zama masallaci ka ke, kawai sai ka sa canji sai ce wannan ai haramun wannan shubha ne ce saboda masallacin nan suna biyan kudin wuta sai kuma kawai ka zo ka zuci wutar nan baka biya ba sai ya kara yake to amma babu laifi idan masu masallacin sun ga dacewar su an shi wani abu a hannun masu sa cajin don a rage a rage kudin wutar kaga mu ana ai wannan zai wuya yi ko sun dama ba ma biya aiki ba yadda ya kamata masallatan ma gani suke ma biya halatta su biya musu kansu masallata in ba yanzu da aka yi privatizing nefa ba ai masallaci ba sa biyan kuɗin wuta da ruwa da sauransu to kaji kai mai saka taji a masallaci ka ne sani malamai suna ganin cewa alal akalla a ce akwai shubuha a kai gara ka je ka sa a gidanka ko kuma wurin caji da ake biyan na kuɗi ya fi maka zaman lafiya su zaura ka babu laifi yanzu misali dan mutum ya biya sa caji a masallaci kuma tunda ya ga ya amfana da abin masallacin ko to kuma sai ya sa sadaka a kwandon masallacin ya rage masallacin a tara kamar da sunan kamar ya biya ko an mishi su an ya yi subsidizing da aka aka mai sabis na wannan ainihin wato wuta din Na to sannan kuma ya ci gaba da cewa majar abu wa fasa alaihi da yayin da je kuma ya ba da labarin abin da ya faɗa ya ce na gauta min alƙawmin zalimi shi ka tsira daga azzalimai wanda suke ainihin wato su fir'auna kenan to ta wata kira shi ya tafi gidan cewa ina adiyya da ukali yadda zai ka adara masa kai talana falan ma za wala ma ja'ahu kasu ja'ahu kasu alayhi kasu kala na zautu lati kasu mai ƙaunar zalimin sai ya ce ta ce ya abatista a jiru babana domin zai hana wannan ka ɗauke shi a yi malamai suka ce yana nuna halaccin yara su bai wa manya shawara in sun ga dacewa ‘ya'ya su bai wa iyaye shawara in sun ga dacewa karka zama uba wanda kake da wato kake da kaunin hali yaro na magana kake da mana baki waye saka waye fi a ji bakinka ta yi magana zai faɗa mai amfani ki ta yi Allah ya mushi wani fahimun da kai bai maka ba so da ba a rena shekarun yaro ko a ce mace ce ba za a ji ta ba kaga ta fara kawo wannan shawara wannan kuma haƙi da malamai sun yi amfani da shi a matsayin hujja game da ta'arif wato bujirawa da wani ko wata aure amma ta fuskar jirwaye da kamar wanka limamu bukhari ya yi babuka guda biyu wanda za mu ji magana akan ɗaya daga ciki anan shine akwai babu babu ardal mar'ati nafsaha ala rajul salih babu da gina cewa ya halatta mace in ta ga wani mutum na kirki da take ganin wannan za su ke zama aure lafiya babu laifi ta bayyana masa cewa tana kaunar su yi aure ko ta fito karar ta faɗa ko ta nuna mushi wata alama Bukhari ya kawo hadisan wasu mata da suka zo gumman zalar sallar da suka gabatar da kansu akwai hadisan Anas dan Malik wanda da ya faɗa hadisin har sai da wata cikin yayan shi take cewa kai amma da gaskiya wannan mata ta ba da mata ta ba mu kunya ana sai daka mata tsawa ya ce ta kike imani ta kike alkhairi ta gabatar da kanta akan wanda ya fi babanki da tuzure ku alkhairi so daga bukhari hujja da wannan akan halaccin haka da ita kanta macen ya kuma ƙara kawo babu arzin arrajul babu abdul rajul ibnatahu ala rajul salih babu da ke bayani akan halaccin mutum ya gabatar wa da wani mutumin kirkin yasta ya ce ka auri yata mana kamar da anan zamu mu zo mu ji a aya ta gaba da yake cewa inni uridu an ka iya da binatayya hatai kaga ya gabatar da nan musa ɗaya daga cikin 'ya'yansa imam bukhari ya kawo hadisi daga ainihin wato cikin hadisan da ya kawo akwai hadisin cewa bayan da hafsa matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mijinta na farko ya rasu sai mahaifinta Umar ya samu Usman ya ce mishi in shi ita an tuka hafsata in kana so in baka ya ta hafsa in ta gama ta gaba sai na Usman ya ce gaskiya ba da niyyar aure yanzu ta yaku sai dai sai na Bakar ya ce in shi ita an tuka ibnati hafsa in kana so aure maka ya ta mana hafsa sai na Bakar sai bai ce komai bai shiru ana nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce shi yana son ta zai aure ta kuma ya aure ta sai abubakar ya samu umar ya ce mashi da ka ce na aure hafsa ne maka shugabanci makon bai ce eh gaskiya ne kuma na ji haushinka akan wannan abu sai shi to kai hakuri abin da ya sa ban ce komai ba saboda da manzala sai alaihi ya karanta min cewa shi zai aure ta in ta gama ta kawa sai ta ga bazan tona mai asiri ba dan sirri ya ga mu ce maka a'a ai ka tana da miji ka jira lokaci kawai ce sannan kuma bazan ce maka a'a ba na bari in annabi ya canza ra'ayi kuma sai na aure ta domin duk mace da annabi ayyana ta yake yana son ta tuna san mata ta alkhairi ki shi zaka ji nayi shiru ban ce maka kawai ba bukhari ya hujja da wannan akan cewa ya halarta in ka ga wani mutumin kirki kai mishi tayin auren yakka amma ba yace mutumin kirki ina fata mun gane wannan a baya ga wannan da yace eh, ya abata ta azuru inna khayra man ista'adarta al-qawiyyu al-amin na sufofin da ya faɗa na al'uwa wal amana suna daga cikin sufofi guda biyu muhimmai da ake bukata ga duk wanda za a bai wa wani aiki ƙarfin ƙwaƙwalwa idan ƙwaƙwalwa ce ake bukata ƙarfin jiki idan ƙarfin jiki ake bukata ƙarfin lafiya idan ƙarfin lafiya ake bukata har wancan annabi da Allah ya ku da Allah yake cewa wa zadahu basatan fil ilmi wal jism haka annabi Suleiman da yace a je a dauko mushi wannan gadan sarautar na Balkisa ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya'tuni muslim قال يفيت من الآن أتيك به كذا كذا وقال رجل وقال الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وإني عليه لقوي أمين هذه شيء ما يرى بني فريق وإني عليه لقوي أمين ina da ƙarfi kuma ina da amana zan kawo maka shi yadda zinari ne ba zai bantara koyi ba suraka a shiga almawardi yake cewa duk wanda za a baiwa shugabanci ko wani aiki wajibi ne a duba waɗannan ƙa'idojin. kamar yadda ibnu taimiyya shi mai fara cikin shari'a yake cewa da za a samu mutum ma wanda wani na da amana amma bai da ƙarfi wani kuma na da ƙarfi amma bai da amana yace to in za a bada da shugabanci sai a duba shugabancin na menene ne abin da aka fi bukata idan shugabanci ne na kuɗi ta fi bukata amana ko sarau ne amana fiye da mai ƙarfi idan shugabanci ne na yaƙi kamar yaƙi ne ko kwamishina ne ko eh, eh, eh, shugaban ita zai kaga ana bukatar ƙarfi sai ta sai a duba karfi ce saboda sai na abubakar ya cira abu ubaida daga kwamandan musulmi abu ubaida kuma wanda annabi yake cewa shine aminu hadihil umma haka idan amur yake cewa da zai mutu da abu ubaida yana nan shi zan danka wa mulkin ku in ce saboda annabi ya ce amintacce ne na je lahira Allah ya tambaye ni ne yasa na bashi ce saboda annabinka ya ce amintacce to sai na Abubakar ya aika mishi wasiƙa ya ce na cire ka daga kwamandan musulmi wa inni wallaitu khalidan makanaka wa in kuntu araka khairan minhu yace na cire ka na sa khalidu inda da fa na san ka fi shi alkai ce walakinahu aqwa minka amma yafi ka karfi kuma khalid tunda ya hawo wannan babban komanda na musulmai bai taɓa samun matsala a yaƙi ba yaƙin da ya yi sama da hamsin sai da ta nasara a kansu sau ana duban za a bada shugabanci ba wai kawai wanda baya kata kawai yake duba ba ba a ce ai baya kata a ana duba shin ya iya yana da ƙarfin amana wannan aikin to ko da yana sata ku ba shi dan zai rike zai rike aikin yadda ya kamata amma ko in bai sata ko bai iya aiki ba to suke nan ba a sata ko ba a aiki Allah ya kyauta ina ganin za mu saurara a kowar tsawon lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin وعلى آل سيد صلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وأسأل مصيبتنا في ديننا وأسأل أكبر حملنا ورب فعلنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله